والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعض أولا دليل من الهمس شرين دبيو بوتن ذو القعدة إجراد وإرداريه إلى أربعين من ديدات سيدة شرين دبيو ga watan bakwai watan julai 2019 allah madaukakin sarki maratan ukura ya ba mu damar hatsuwa a wannan majalisi namu domin ci gaba da karatunmu na sharhu'in na aqil karatunmu zai fara faƙaular musannif masu asma haka ne amma kamar da kuka sani mun ba da abinda ake kira wajibul bait mun ba da assignment mai muka ce assignment din yawa muka ce la asabu kamalan tabri zaidan wato tawilin ma da lam tabrib zaidan zuwa masdar ne domin shi mai littafi bai awwala mana shi ba kuma kamar da za ku tuna muna cikin magana ne kan almautu zatul harfiya mun girga guda biyar ko wanda ma ita ce ta ƙarshe وأمرك وتكون مصدرية ذلكية أو لا أصحبك ما دمت منطلقا أي لا أصحبك مدة دوامك منطلقا وأنا مثال ما بلتابي يتاو كده فهل دي مكذو إلا آه، أكيد شيئا وتسأل بالماضي كما مثل وبالمضارع هل ينظر أنا متى صلة لمضاري أنه لا أصحبك ما يقوم زيد أي لا أصحبك مدة قيام زيد كنا وعجبت مما تضرب زيدا أي وعجبت من برك زيدا ومنه بل تافي لك تكون مثالي inda yake zamantowa filin ya zamanto mudari'i shine fadin Allah bi bima nasu yawmal hisab ai bi nisyanihim yawmal hisabi A wannan mazi ne bi bima nasu ko Yawon. to har muka zo inda ake cewa bil jumlatil ismiya da jumlar ana mata sila ita ma din da jumla ismiya ko wannan jumla filiya ce wanda duk muka faɗa yanzu la sabuka ma yaqumu zaidun ay ajabtum mimma barabta zaidan bima nasu yawm al-hisab wannan duk jumla ce filiya ko وبالجملة الاسمية أنا ما تسكلها بالجملة الاسمية ناو أجبت مما زيد قائم أي أجبت من قيام زيدكم ولا أسحبك ما زيد قائم أي ولا أسحبك مدة قيام زيد كما هكذا أما هو قليل أما تسيل هذا الجملة جملة اسمية بايد واسوسي وأكثر ما توصل الظرفية المزدرية بالماضي أو المداري المنفي بلم وأكثر ما توصل الظرفية المزدرية بالماضي المداري المنفي بلم ما في يواسوسي akan mata sila ne hmm? da menene da mazi wanda yake nuna zarfi wato lokaci mudda ko kuma wanda wannan nutsa da ya kamata a kanta muka ba da asamin aw bil mudari ilman fi anhu ko kuma a mata sila da fi'ili mudari'i wanda yake manfi ba sabiti ba an gane ko ba musbati ba na wula ashabuka malam tadrib zaidan nan ne a din mu wane ne wa fara ba mu asamin din da aka bayar wa zai fara magana bismillah sai ka daga murya na'am ta ok la tabuka ta sai kenan مدة ضربك زيد kan ka manta fa wannan mudari din manti ne dole magana da ta yi duka ya zamanto korewa aka yi kore dukar aka yi duk abin da kai babu nafi babu korewa a ciki na farko mai kace to kaga ba zan ba zan abokance ka ba saboda dalilin bugun zaidu da kai nan kuma aka ce la sabuka ma lam tabri naka ba manfi bane ka fahimta wala ita ce mushkilar ka ina wani kuma na'am karka damu gaya mana kawai karanta mana abin da ka faɗa na'am ma ya sabu ka ce kada ake magana ka kawo masdari kuma kana kawo maganar da fi'ili har yanzu babu babu bai yi ba ina wani kuma kar kuma manta na an ce mudari ne mamci lam tabrib lam tabrib mamci ne wannan ina wani kuma wanda zai mana kokari na'am yau ta bakar hatta tabriba ha to kuma ka kawo tabriba mara bakar tabriba fili ne a yanzu ai filin muke so mu fassara shi zuwa mazdari kai kuma ka sa ka fili yanzu ka ka fili ba tawili kenan na ciki ai domin ma din da fi'ilin da silanta gaba ɗaya za a juya shi ne zuwa ga zuwa ga masdari ba maganan kuma yanzu fi'ili ya zaki fita cikin fassaran cikin ka. na'am ya barista yau na'am aha na'am ba damuwa yanzu ku ji ku saurara la ashabu kama lam tabrib zaidan fasaran ta kan afili yake ko ba zan fahimce ka ba ba zan abokance ka ba ba zan kasance tare da kai ba malam tabrib zaidan matukar baka bugi zaidu ba saboda haka fassararsa shine la ashabuka muddata adami dika. زيدا لا أسحبك مدة عدم دربك زيدا أتكلم أن أقول فيه لي أتكلم مجانا فاهم sannan kuma shi ma ya fito manti din saboda haka ce akwai adami a ciki la ashabuka muddata adami darbika zaidan shine fassaran la ashabuka ما لم تضرب زيدا يا بتا ينزل كربوتا لا أسحبك مدة عدم ضربك زيدا شنو يفسر لا أسحبك ما لم تضرب زيدا

ضربك زيدا ومن زيد زيد تقبل الرمى مفعول به الانفاء واضح فلا اكتبك ما يقوم زيد فا نعم زيد احسنت طبعا لك فسر لا اكتبك ما يقوم زيد شيني لا اكتبك مدة قيامي zaidin wadi ta to sai mu dawo karatun mu na yau ko nan kuma baitin na utsawizu ma utsawizu sun ma'awi wannan kuma kana cewa ma utsawizu ai utsawizu ma utsawizu ai utsawizu tatwafi ya zamanto shine masdarin sa wanda ya fi dacewa ba mu kuwa kira ko tsawifu ɗawafi sun ma'awi ko tsawifu muddata ɗawafi a a ce mu tsawifu tatwafi sun ma'awi shi yafi ma wa tsawifu ɗin nan da maɗin da wa tsawifu ɗin a fassara shi da mazarin tatwafi ta sai sabon karatunmu فقول المسنف بسم الله الرحمن الرحيم فقول المسنف فدم ميل التافي موصول الأسماء موصول سنعي بيت موصول الأسماء ميسا اعتراض من الموصول الحرفي ومن كاره الموصول الحرفي daga shiga tarihin da yake Hmm? da ka ce jajaye ka ka kore farare da bakake da wani da sauransu suna ka ambaci jajaye shi ma nan da ya ce mausulul asma'i to ya yi itirazin me mausulul harfi ba shi yake nufi ba wa huwa shi mausulul harfi wa ne shi duk da dai mun riga mun karanta shi kwana da kwanaki wa ce wa huwa ne an da anna da kai da ma da lau wasu suna sawa harfin taswiya kar ku manta abin nan hamzatu taswiya har nan ku misalin hamzatu taswiya wa zai tuna na'am eh sawawan alaihim anzartahum am lam tunzirhum sai ka fassara shi da za ka sa masdari ka cire abin nan حمزة حمزة da silansa ya za ka awwala شيء fassara shi سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ينظمنا ثم تشري حمزة التسوية ده في لي مسامة دري يبدأ معنى البغة تشنجا نعم أحسنت أأنذرت كذا إنذاره جينا سواء عليهم إنذارك هم كو إنذارك إياهم أو أدم أو أدم إنذارك إياهم كو أدم إنذارك هم واضح؟ تمام وعلامته صحة وقوع المصدر موقعه علامة الموصول الحرفي شينه inganci ko kyautatuwar kasancewar masdari wurin zamansa alamatu sihhatu wuqu'il masdari mawqi'ahu alamar sa kenan idan kana son ka san wannan an masdari ne na masdari ne ko ana dinna na masdari ne ko kai dinna na masdari ne ko ma dinna na masdari ne ko dinna na masdari ne alamar shine in zai yiwu ka share shi wannan harafin ka share filarsa ka sa mazdari ba tare da ma'ana ta juya ba su shi kenan wannan nuna kenan wannan an ɗin ne. dan mazdari ne shi domin ana iya shafe shi da silansa a sa mazdari ma'ana ta ci gaba shine ne ma'anar haka an gane hau kwatankwaci duk misalin nan da muka sha ga wani ƙari ka ce wadittu law taqumu wadittu law taqumu na yi burin da kana tsayawa ko law taqumu ko na burin da za tsaya to kaga lauɗin nan harafi ne masdari ga kuma shine silansa idan kana son ka san nan masdari ne na harafi ne na masdari to yanzu kana iya shafe lauɗin nan ka shafe taqumu silansa ka kawo masdari ma'ana ba za ta canja ba eh kana iyawa don kana cewa wadittu qiyamaka wadittu qiyamaka kadin nan yana cikin laf ma'anan taqumu ko ka tashi hmm? wa ajibtu mimma tasna'u wa zai fassara mana ajibtu mimma tasna'u don malami bai fassara mana shi ba bismillah ahsan عجبت من صنعك شنو الكلام؟ وجدت لا تقوم أي وجدت قيامك عجبت مما تسمع أي عجبت من صنعك وعجبت لكي أقرأ وجئت لكي أقرأ وهذا الكلام من لكي أقرأ لكي أقرأ نعم na babu domin abin da ke to anan waje ito na zo ne likai akara'a domin na yi karatu ba shi ne fassaransa ba waje ito na zo likai saboda akara'a in karatu ba haka yake ba yanzu muna son mu shafe kai da akara'a wanda shine silan kai mu kawo masdari ba tare da ma'ana ta canja ba wa zai kawo mana wannan masdari ne na'am a'a a jitu kai kusa ba ta kai ba za ta kashe motsawa ne can jitu li qira'ati domin aqra wa da wani ne mai karatu jitu li kai aqra'a shine ma'anar jitu li qira'ati in ka kai da aqra'a ka aje qira'ati ma'anar ta zanna na ne domin na karatu nazo ne domin karatu na jitu li qira'ati nan da kace ajibtu min ma tasna'u kace ajibtu min sun'ika nan da kace wajidtu law taqumu kace wajidtu maka nan kuma da kace wajitu likai aqra'a ma'ana wajitu liqira'ati to ga misalin tare yanzu wa yujibuni annaka qa'imun yanzu muna so a shafe annaka qa'imun din nan a kawo masdari da zai bada ma'anar sa a nan da kana cewa yujibuni yana burge ni annaka qa'imun cewa tabbas kai a tsaye kake ko mai tsayuwa ne to karka manta annadin karku manta annadin nan shine harful masdar ka da qa'im din nan sune filansa yanzu ma sun mu shafe harfin masdar din nan da filansa gaba ɗaya mu kawo masdari kuma ma'ana ta tsaya daidai na'am mai kace yawwa wa yujibuni kiyamuka hakanta shugaban social media ya kyauta yau wa yujibuni kiyamuka ai kiyamuka yujibuni eh, wanka na menene na burge ni wa uridu an taquma ina so an taquma ka tsaya an din nan harfi ne na masdari taquma shine silansa yanzu muna son mu shafe wannan harfi tare da masdarinsa mu kawo masdari ba tare da mana ta canja ba wa zai mana na eh uridu kiyamaka kiyama zai zama mafulun biyu shi kenan ya yi shi ma littafin mu kaga yana shiru abin sa tafiya kawai rike yana cewa wa kan sabaka zikruhu a halin ko muna nan muna ta fama kamar yanzu muka fara me ra'ayin ku wannan darasin mu ya yi amfani za mu kara ne ko za ku ta nazari a kan mu ci gaba da wani littafi to bari mu tsaya nan ma na yadda mu tsaya nan ya kamata ku ta maimaita wannan darasin mu na gaba sati mai zuwa za a yi tambayoyi akan wannan darasi ya kamata kowa ya ba da amsa an fahimta kun gama littafi ya kawo mana su bai ba mu misalin yadda za mu fassara su ba yanzu mun fassara su saboda haka sai mu rike fassara sati mai zuwa insha Allah za mu yi tambaya kan fassarorin waɗannan jumlolin ko wayannan eh, mausul din da da silan su da masdari wadi an zama a cikin alaƙidatul wasatiyya ina za mu tashi ina shakkan za mu tashi daga kawo lamma rafa ashabatu أصواتهم بالذكر كوكو لقى مقالا فإنكم سترون ربكم إنكم طو رامو تاني لقى إنكم سترونكم طو بسم الله الرحمن الرحيم دعوني حديث إنكم سترون ربكم لليكو دسنو ذاكو غا أبنجدنكو كما ترون القمر kamar yadda muke ganin wata lailatul badri a daren cika za ga ubangijin ku kamar yadda kuke ganin wata a daren cika daren sha uku daren sha hudu daren sha biyar hmm? to za ga wata tana cike tana fara haske sosai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce wa musulmi da sannu za su ga ubangijinsu kamar da suke ganin wata a daren cika la tubamuna fi ru'yatihi ay la takhtalifuna fi ru'yatihi hatta tajtami'u lin-nazar hmm? la la tubamun ay la takhtalifun ba za ku yi saɓani game da ganin sa ba idan aka ta yau daren goma sha hudu ne ko daren goma sha biyar a wata kamar ranar kamun wata ne za a ce wani na gan shi kai ban gan shi wataƙila wani abu da ya gani kai idon ka ne ba a gani sosai wani dan zare-zare ka gani ana yin wannan <laughs> kowa kowa da ganin wata wadi to haka annabi misaltawa muminai yan aljanna cewa za su ga ubangijinsu kamar yadda suke ganin wata daren cika ba za su yi saɓani ba wani ba zai ce kai ni ban gani ba fa'in a nai ba ya faɗi wannan ya ce to idan za ku iya Allah tughlabu ala salatin qabla dulu'i shamsi idan har za ku iya ta yadda za ku jajirce ta yadda ba za a rinjaye ku ba har hana ku yin sallah qabla dulu'i shamsi kafin huduwar rana kai wato ala salatin akan sallan nan da ake yin ta qabla tulu'i shamsu kan huduwar rana wa salatin da kuma sallan nan da ake yin ta qabla ghurubiha kan baduwar rana faf'alu to ku aikata wannan zai amfane ku sosai za ku samu lada idan har za ku iya ta yadda shaidan ko gajiya ko kiwuya ko wani abu ba zai rinjaye ku ba har ya hana ku yin sallan nan da ake yi kafin alfijir kafin rana ya kullo eh? da kuma sallan nan da ake yin ta kafin rana ta faɗi faf'alu ko aikata wadi muna ya fassara ta sallan abin nan asuba da kuma da kuma sallar la'asar misali saboda duk salloli ne masu wahala a yi su cikin lokaci sai a wadi sallar la'asar eh, sallar asuba lokacin bacci ba kowa ke tashi su da za a kiran sallar saboda ta da mutane amma za a ga da yawa za a makara sallar la'asar lokacin bacci a wurin al'adun da yawa cikin mutanen duniya ba mu ba muna munan kam a bisa kalcan mutanen da najeriya ko da laifin najeriya ya rana ta bido shi kenan za a ci gaba da harkoki ba ganin bacci sai rana ta faɗi an ci abinci kuma da ya kwanta ko a wurin al'ummai da yawa da rana ta karkata ta dan karkata haka kamar ce bayan azahar yadda ka san tsakiyar dare haka za a zama ba ganin kowa misali a ce kamar karfe biyu har zuwa wajen karfe hudu da rabi ko zuwa hudu kusan ba kowa da wani bacci muka ce ne na bacci zahira wadi mu ba mu san shi ba amma al'ummai da yawa sun san shi in ka je saudiya za a ga wannan an zama da za ka yi duk da lokacin hajji akwai abin nan amma in dai baka je lokacin da baki suke da yawa ba ana sallan azahar bayan kawar minti arba'in shi ke nan gari ya zama inda kasan tsakiyar dare ba kowa kowa na gidansa yana yana hutawa yawanci za a yi bacci sai lokacin da a kira sallah saboda haka tashi a sallar la'azar sai wanda ya yaƙi shaidan mu ba ba wurin mu ba nan mu ba wani damuwa wannan normal ne dama duk <laughs> la'ada za ta sami guda kai ga ta mahallin shahid dai a wannan a wannan hadisi shine me innakum satarawna rabbakum menene za ku ga ubangijinku kamar da kuke ganin wata daren cika ba tare da kun saba ba cewa shi ne ko ba shi ba ko wani ya ganci a wani bai gan shi ba a to Allah annabi ya sifanta Allah cewa mu'mine suna ne suna ganin sa alahira aljanna wadi ila amsali hadhihi alahadith wannan misalai ne kawai ibn taymiya rahimahullah ta bayyana mana cikin wannan littafi na su zulwasatiyya ya ce akwai da zuwa da ma sauran wasu misalai daban wanda suke tabbatar da sifofin Allah madaukakin sarki da wato daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi sahihai da dole ne mu imani da su mu yadda gaskiya ne sannan mu barwa Allah hakikanin irin yadda abin yake domin ba wanda ya san Allah is haƙiƙanin yadda yake sai sai shi wadi yawwa التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به والحديث عن النبي صلى yake ba da labari game da ubangijinsa da irin labarin da yake bayarwa fa innal firqatan najiya wato Hmm? ƙungiyar nasara ko ƙungiyar kubuta alfirƙatun najiya ƙwadi ƙungiyar nasara ko ƙungiyar kubuta najiya ƙungiyar nasara kenan ko ƙungiyar annajiya mai kubuta hmm? wanda ita ce ahalus sunnati wal jama'a shine ma'anar ahalus sunnati wal jama'a ina nufin ahalus sunnati wal jama'a a musulunci akwai ƙungiyoyi da yawa amma a firkatun najiya ƙungiya mai nasara ita ce ƙungiya ma'abuciyar sunna da jama'a wazi su ƙungiyar alis sunna da jama'a na bi zalika suna imani da dukkan sifofin da annabi sallallahu alaihi ya mu labarin Allah na da su ko ya sifanta annabi da eh, Allah da su kama yu'minuna bima akhbara Allah bihi fi kitabihi kamar yadda suke imani da sifofin da Allah ya ba da labarin su game da shi ya sifanta kansa da su cikin littafinsa kamar yadda yake sami'un basir eh, alimun hakim bal ya dahu mafsudatani akwai sifofi da yawa da Allah madaukakin sarki sifanta kansa da su cikin Alkur'ani? to kungiyar kungiyar ahlus sunna wal jama'a duk suna yadda da su suna imani da su sun yadda gaskiya ne ba da tawili ba ba za a ce bale dahu din na ba hannayensa ba za a ce a ikonsa ahlus sunna wal jama'a firqar sunna wal jama'a kungiyar ahlus sunna wal jama'a suna cewa hannayen Allah biyu Allah na da hannaye biyu irin hannayen da suka dace da shi ba mu san irin hakika ne yadda suke ba kamar da muka yadda Allah na da ilmi irin ilmin da ya dace da shi ba irin ilmin mu ba mu wannan ita aqidar al-sunna wal jama'a ba za mu ce a ah, ba za mu ce Allah na da hannaye ba an muka ce Allah na da hannaye wannan ne kenan wata lana da hannaye wata da tsoka domin aka ce hannun mutum akwai jini akwai tsoka akwai jijiyoyi yana iya yankewa yana iya zamantowa kuturu yana iya wane ne saboda haka Allah in muka ta haka wata mun walakanta Allah a'a wa ya saka cikin wannan roƙa ne wa ce maka hannayen Allah irin naka ne billin na kuma haka ce bayan zaka kareta shi ka ce ba hannaye yake da shi da Allah ya ce yana da ilimi kama ba kana da ilimi ba amma ilimin ka irin Allah ne ilmin ka ta bai ba abin da ba abin da ilmin Allah ba wani abu bane ba ba ma daidai bane a ce ma za a bada misalta ilmin ka da ilmin Allah amma ba ka yadda kana da ilmi ba yadda ilmin nan na Allah ka yadda yana da shi ilmin da ya dace da shi ba irin naka ba yadda ka yadda Allah na da zati kana kuma kana da zati kowa ma na da zati shin naka na da zati amma zati shin naka daidai yake da zatin ka? kai kana zafi zafinka ba irin zafin waninka ba maballin dan adam maballin na wani yadda ka yadda Allah na da zafi zafin da ya dace da shi haka nan yana da hannaye hannayen da suka dace da shi wadi yana dariya dariya da dace da shi yana hushi irin hushin da ya dace da shi an fahimci abin yawa wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a ko a aqidar kubutacciyar ƙungiya. ko alfirkatun najiya ko alfirkatun najiha wato ƙungiyar nasara ko ƙungiya mai nasara mana ƙungiyar da ta tsaya yadda annabi ya tsaya inda sahabbansa suka tsaya na'am suna yin wannan imanin min gairi ta harifin ba tare da sun harrafa shi ba ba tare da sun karkatar da ma'anarsa ba wala ta'dilin ko ma su bata ma'anar gaba daya kamar da mutazila suke cewa alimun bila ilmi sun yadda Allah ya cewa kansa alim cikin alqurani amma kuma wai don wajen ku kamanta Allah da wani da bayin sa ce alimun shi masani ne ba tare da ilmi ba wannan ba zama hauka ba ka taba ganin wanda za a ce masa masani ba tare da sani ba ba a haka ai an gani kamar ka sai mutum ne mai karatu ba tare da karatu ba ba yadda mai karatu zai karatu ba tare da karatu ba ba yadda mai kamo zai kamo ba tare da kamo ba ba yadda mai kuka zai kuka ba tare da kuka ba inda har ya yi kukan kuka kenan suna abin wadi wa min ghairi takyifin kuma ba tare da cewa haka abin yake ba ba sa kayyafa ce wato amsar abin da za ka ce kai ya abin yake sai ai ga yadda abin yake ga yadda amma ba za su kai kayyafa abin ba wala tamthilin ba za su misalta abin ba da Allah ya ce yana da hannaye biyu ba za su ce hannun mu kamar yadda zai kaga hannun na haka hannun Allah yake ba haka to ba Allah suna ba sa wani akwai manyan kungiyoyi biyu kowa na kokari ya ga ya ta abin da shafi Allah ta girmama wa a bisa yadda shaidan ya ya zayyana ba akwai kungiyar mu'attila su gaba ɗaya sun kore sifofin wani suna ga cewa sun tabbatar wa Allah sifofin nan kamar sun bai da shi halitta ke nan wato garin neman nazzaha ubangiji tanzihin su tsarkake shi kuma suka karyata shi su karyata manzonsa suka ce bai da sifa akwai kuma al-mushabbiha su kuma saboda kokarin su tabbatar da abin da Allah ya tabbatar suka shiga sun kulle kuma su zai na magana kamar irin maganar yana da hannaye irin hannayen mu ko yana da daidaita irin daidaitan mu wannan kuma ga an shiga shirin har yau a'a a lura da aya suratu shura laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu da za a ce misalin sa ne babu wani abu amma dai kuma shi mai ji ne mai gani kenan mai ji ne da ji irin da ya dace da shi da kuma za su san kaifiyar sa ba za ku isa kusan hakikanin sa ba kai sanin hakikanin sa amma ku daina ji jin da ya dace da shi kenan ya isa basirun yana gani gani ba irin naka ba kai halitta a'a gani da ya dace da shi wadi to su ahlus sunna ko alfirqatun najiya bal humul wasat su su ne can tsaka tsaki wadi fi firar al'umma a cikin ƙungiyoyin al'ummar musulmi ƙungiyar ahlus sunna wal jama'a ita ce ƙungiyar tsakatsaki ba ta yi gulumi ba ba ta yi jafa'i ba wajib kama annal ummata kamar yadda al'ummar musulmi kuma ita ce tsakatsaki fil umami a sauran al'ummai idan ka dubi kullum yahudawa da kiristoci da sauransu musulmi za ga cewa su sai suka fi zama daidai a cikin gamayyar musulmi wanda suke da aƙidar alis sunna wal jama'a su ne menene su ne wanda ba su da gululi ba su da ba su da jafa'i ta Allah tabbatar da gajirin ma kan wannan aƙida sara miki nawa to sara miki bakwai din nan ko muna ya ƙara sawa وغير تبادل فهم وصلوا هو ذاك سؤال السنة أكاد أكي وصل في بعض صفات الله لكن بعض صفوف الله أين أهل التعليل الجهمية مكان ما أبوتا كل صفوفين قبائل أطلع صفوفين جهماوات وآل التمثيل المشبهة da kuma masu misalta Allah wanda suke kamanta Allah da bayansa sai Allah ya daidaita bisa a ƙarshe irin daidaitan nan da na yi akan kujera ta ko akan shimfiɗa ta ba da zai bane ala suna ba sa wani wa hum in fi babi as'alillahi haka nan kuma har yanzu ala suna suna tsaka-tsake a babin ayyukan da Allah ke yi bayan aljabariyyati wal qadariyya wa ghayrihim tsakanin abin da ake kira jabariya duk abin da wani ya ce Allah ne sun saboda Allah ne ya ga dama ya yi shi ina ganin kai ya kamata mu kwana a nan saboda wannan yana bukatar bayani ko ahlus sunna suna bambata tsakanin abin da ake kira akwai mashiyar Allah ko ma sha'una illa an sha Allah walau sha Allah ma fa'alu haka Allah yake cewa wana kiranta mashi'a kauniya kadariya mashi'o'in biyu dole yadda da wannan akwai mashi'a shar'iyya diniya mu Allah ya umarce mu da ne mashi'a shar'iyya diniya don muna da dama ya wannan dama saboda haka ba wani abin da zai kasance waje da mashi'ar Allah kauniya kadariya amma ba a hujja da ita domin haka za a hujja da ita duniya ma gaba ɗaya za ta lalace to akwai wasu wanda su ba su dudurin mashi'a shar'iyya ba sai menene sai bangaren mashi'a kadariya za su ta iskancin su ka tambaya wace ai inda Allah bai so ba ba su yi ba an fahimci abin wani zai tare hanyar kwace mutane kuɗi ta zo za ka masa wani zai to ba <laughs> ni ba Allah ba abubuwan nan da na yanzu Allah bai ga dama dan yi su wani ya zama to kadariya ke za a yi dila maganar sa akwai mashi'a shari'iyya da ta hana shi yin wannan kuma da dama ya hannu ba wani dan fashi da zai ce tilasta masa fashi a kai ke dago bindigansa da nufinsa da sa tsare mutane ya kashe wanda zai kashe ko ya kama wasu ya garkuwa da su domin a sake bashi kuɗi hankalinsa zai yi wannan shari'a ta haramta masa haka mashayin giya da zai je gidan giya ya sha giya yana dama hana kansa yi in ya yi kuma da ganin damansa da ya yi to duk wanda ya take mashi'a shari'a diniya ya je dogara da mashi'a kauniya kadariya ba za ka yi magana ba mu yan adam mu kanmu tsakanin mu hukunce hukuncin mu ba ma karban mashi'a kadariya haka shi ma Allah madaukakin sarki baya karban mashi'a qadariya wadi Allah ya taimake mu akwai tambayoyi sai a abin kowane ne ma saboda kamar da nan ce kamar yanzu idan muka ci abinci karfe 8 karfe 9 ba kowa zai ga ba da musulmi da kafiri duka a lokaci ne na bacci sai yanayin mu da sauransu ba laifin annabi na wannan kalula na'am لا أستغفر الله إليك